Wasu mahara da ake kyautata zaton ‘yan ƙungiyar Boko Haram ne sun hallaka mutane takwas da aka akasarinsu matasa ne a jihar Niger, Najeriya. Bayanai daga yankin unguwar Maigoro kusa da alawa ta ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa ‘yan bindigar sun aukawa mutanen ne a daidai lokacin da suke aikin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke wurin. wani da ya tsallaka rijiya da baya da ya buƙaci a saka ya sunan shi, ya ce ko baya ga waɗannan mutane takwas da aka ga gawarwakinsu, wasu da dama sun faɗa wani ruwan kogi da ke kusa da wurin, kuma har ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba a san yawan adadinsu ba. Mutum takwas ne yanzu aka ga gawarwakinsu, akwai kuma waɗanda aka ce sun faɗa ruwa saboda tsoron mutanen. to su yan bindigan ne su mayakan boko haram su ne suka kashe su su ne suka kashe su a can kusa da alawadin ne eh can kusa da wani ƙauyen basa ana ce ma wurin anguwan mai to yanzu yanzu wani hali wurin yake kenan yanzu a halin yanzu dai yan uwa sun garzaya domin kwaso gawakin sun sofa ga gawan mutum takwas a mota. Shugaban karamar hukumar ta Shiroro, Honorable Akilu Kuta ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. yanzu ma da muke magana ga ina wurin sayan da kafani ne yanzu. Ya ce mana wajen mutum takwas suka mutu da gaske ne haka ne? Eh, Eh, gaskiya mutane ma sun fi takwas illa wanda suna nan dai a yanzu a hannu dai da muka riga mun ya guda takwas na nan kuma ba wai wai bane ina an na sai yanda kafa fani yanzu ma sai a ga samu a dinne to har yanzu me za ku ce me za ku gaya wa jama'a dai game da lamarin nan to a gaskiya lamarin ga dai abin ya tsore ne kai tsakani da Allah ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da ke nuna takaicinta akan wannan ta'addanci. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun sakataren labaran gwamna Umar Bagu wato Malam Ibrahim Bolagi ta yi Allah wadai da harin da ke zaman na ƙeta tare da bayyana cewa gwamnati na ƙoƙari sosai wajen ɗaukar matakan shawo kan matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai, Babu wani ƙarin haske daga rundunar ‘yan sanda ta jihar Niger a kan wannan hari, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin ‘yan sandan wasiyu a biyodin ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.